الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سلك سبيلا واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aka mu da take haduwa a nan masallacin sai na abu huraira radiyallahu anhu yau muna maraikan alhamis ashirin uku ga watan ramadan kuma ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ne mu rana yau alhamis muna azumi na talatin ko kuma muna cikin sallah Allah ya nuna mana Allah ya karba mana masu itikafi muna tarkon ji ko yi haƙuri lokacin karatu dole ne a shigo wurin karatu a fita wajen masallaci wanda suke kwanci can ƙarshe ƙarshen bangaye ga Allah ta tashi shigo su saurari karatu ko kuma su fita daga waje su yi karatu alƙur'ani ko wani wuri da yake a gaban su ah,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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Sarkin yake kada ku ci kuɗaɗenku barna a tsakanin ba ake magana. Shi ka kake bai na Ba don bai na ku ba da Allah ta rasa wala ta kula ba ya ya kamata. kar ka kashe kuɗin ka inda bai Ƙuranin da Allah ke daga kuma ya nuna kuɗin da ke tsakanin ku ake da zai sa ka yi amfani da amwala ko ko an nuna maka dukiya da wani ka ce. Ku duk yadda za ka kiyaye albarkar ka ya kamata za ka karkuci kuɗaɗen ku? ta hanyar sata ko kwace ko yaudara ko zamba cikin aminci ko 419 so yi aro ke mai dawa ko ka ji bashi ka rike duk hanyoyi ne ke ba wanda ba su ta. haka kuma kuwa ta musaya wanda an ta haram ko wani contract wanda an na haram kamar cata in yarda ne kan cata. amma tun da haram ne ko kaci haram kaci haka riba haramun to haka cin haƙƙin wani kamar ka ɗauki ma'aikaci ya gama aiki da gidansa wannan shi ma al'aƙi bil kawai ko kuma abinda ba naka ba ake aka baka karaba mu mutane sai ka je kamar kalan yarinka daga ai zakka ce ko ba naka bane kai ɗan sako ne ba wanda aka ba zakka ne ko a baka sadaka ka kai masallaci sai ka yi ko a yi wakafi sai ka canza man ka canza wakafin ka ballake shi ko misali wasiya sai wasu shi na mutu a ɗaya kuɗi na ka za a yi kaza sai ka riƙe kuɗi ka ba su gado إيه وتيجي كوننا الأب ليه للآخر ودول يطلع تونس lokacin da ya yi baka biya ba sai kauna alƙalƙi ta a nuna biya alƙali ya ce a ka ce ma ban karɓa ba alƙali ya ce suka ƙi ba shaidu ka na ba ka ce ban da shaidu sai Allah ya ce a duniya ila suka ku ɗauki kuɗin ku kai ma masu hukunci a matsayin rashawa wannan ɗan yana irin cikin fasarori biyu da malamai su ce wa tuddu biha ila al-hukam ɗauki kuɗin ku kai ma masu hukunci a matsayin rashawa wannan laifi ne kuma barna barna ce ta biyu wa tuddu biha ila al-hukam لتأكلوا طريقا من hawarin الناس ina bin da muka faɗi da zuwa da wurin alƙali ka kare ƙarya don a baka kuɗin da ba na ba haƙƙin da ba na misalin fili ne da shi ka zo gini sai ka shiga cikin ko ko goma ka da bayan ka gama gini sai ka zo ka ce ka fi shiga cikin gidan wani ka ɗauki lauya ka je kotu sai a shanta ke da magana wannan shi ne wasu dubiya da suka ya kudo fare kan min amwalin an kuci wani ɓangare na kudaden mutane da suke da zunubi wa an ta ta'lamu alhalin kuna da yadda addinin musulunci ke da ɗannin kula da dukiyoyin mutane a kare duk wata yadda za a taɓa maka arzikin ka ba alfarki hanya ba shari'a ta so amma babu abin da ke kawo zaman lafiya kamar wannan inda kowa zai tsaya da abin da shiga haƙƙin kowa ba jama'a don mu za a tsira za a yi abinda musulunci yake karantarwa kenan cewa abubuwa uku kowa na da right yana da haƙƙi zuwa gare rayuwarka wacce ta da karo ne kamata ɗinka haƙƙinka ne kan wanda ya shiga cikinsu sannan mutuncinka haƙƙinka ne kan wanda ya shiga to yadda Allah ya hana ka shiga cikin na mutane haka ya hana shiga cikin naka kaga fit ko ta kare na mutane a kare na yadda Allah ya karka ta cikin kowa ya karka ta cikin naka yadda Allah ya karka ta mutuncin kowa ya karka ta cikin naka yadda Allah ya karka kashe kowa haka ya fi ma a kare mutane a kashe da za a ji rayuwa kuma da ni rayuwa za ta ƙara yi ma wannan kuma yana nuna mana cewa ya wani da cikin unguwar ya je rantsuwa a kan gidansa yana ma'aikin yana tura ita ya ja masa kabala ba zan so faɗa muku abin da ya faru gare shi ba amma dai ina tabbata muku bai zai shekara biyu ba sai da wani babban bala'i ne ka ya ja maka sabbi saboda irin ba hakkin ka bane amma jerin ruwa a lokacin ba a san wannan kana ganin sabon abu amma a yau ba akwai ma waɗanda yanzu ake haya musamman don su a wannan shaida shaida zurgo shekara ta dubu kenan mutum da aka saci miliyan ashirin da ba naira dubu hamsin sannan ba za sata kaɗai ba da gobe wulakanci da tsogar kawa wanda yana iya yana iya kai gaba a yarasa rayuwarsa da za ka malamai akwai haƙƙin ci gaba da wa'azi na a tsoron Allah kowa ya tsaya ga haƙƙinsa a cikin da hukuma ta tsaye wannan aikin da muke yi ina gaba wanda ya kamata da yawan kamar malamai da masu wani cewa ma yau komai da sabon shi ta raba wa ka ta raba musu ala ba za ta je ran da aka tara limamai aka rawa sai aka ran to dan ya tafi da kuɗin na fili ko da kina yin koyi ina kai koyan ta ka ce ko ai dai an wulaka ta su sun ce ba su an wulaka ta ya daure يجرانا سكا هي ما يجي لا يجوا يكادو كذا سكوا لا يقولا كتجاكي سوونم يجانونا جاي ديني كم هذا بيجون لما على ما يجي ترى جن كاسو تجيبه ما تجيبه لا بس من جاي كده سكي ولا يبغى كده يكابو تجيبه أنا كم هذا على ترى جن لا يجي ترى جن ولكن يجوا بس هلا يجيبوا كم هذا يا ما كنت تكرم ما لا يجي da ji wasu joyi ana ta koke ta ba a yi malamai komai ba ana ba da misali ba ko ba malamai kake ba shaida kake cewa lalle ana ba malamai tallafi ko ya san tallafin da ake ba malamai ni ba wani abu ne ba, ne shi ma yana ba su ba wasu ne amma ita gaskiya da lafiya a lokacin da za a ɗauki kuɗi muna muna naira dubu ɗari biyu a dun shinkafa goma ko biyar da na masara da kaza a ba malami kamar wanda su wani abin yabawa daidai ne amma lallai kofar kawai tana da kyau lokacin a yi kuɗe a kai nan gaba in sun dace yi ƙoƙari su ko su rinka sarrafa Allah ta'ala da in kun sadaqati fa ni'ma wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum in kun bayyana sadaka ma dalla da bayyana sadaka amma in za ku ba sadaka ku ka koye ya fi alheri ne ya dan mutuntawa da darajar da kuma yi karatu idan da bayyana wata asabta duk shari'a ta yadda ai amma a duniya ne lalle ka yadda aka turo kuɗi aka turo suna ɗaukar hankali amma ina tabbata muku da rawa kare a kai magana kawai duk yana malamai don me aka ba malamai wai shi da hausin da kanan wanda wannan kaga ga kudin ke kenan na masallaci masallaci da suna karɓar dubu ɗari uku dubu ɗari biyar suna ce da kyau da wannan gwamnati ta sunanta muna fata ta ci gaba don gaba ma ya zan tsaye da haka nan malaki ne ne zan tallafa masallaci abin da ya kawo da shi da ta dace mu yanzu bai kamata a ce wani masallaci muna tara fiye da wani kuna wata ba ina tabbata mu a arewacin najeriya ne masallacin da ke tara wani dubu ɗari a wata a cikin ɗaya ba shi kalilin ni dai a nan birnin sokoto na fasin kan muna kawai da in mun tara kuɗi gado alhamdulillah na kama ana kawo amma dai ba mu tara dubu ɗari biyar amma yanzu duk wata sai an zuwa mana dubu ɗari da na sai ka ga kankoki ɗaya eh, yanzu da za a kama azumi kafin farkoki ba muka zuba farko da muka zuba farka ashirin da uku duk inda yau ya to kaga wannan tallafin sai ya sauwaƙe maka ba sai ka ta mutane kawo kawo ta roƙo amma dai da abin kawo maka shi masallaci na da akawunci da ashirin gaban gwamnati masallaci mutane na zubawa a ajihun mu na shiga mutunce هذا وانا شيء نعتبر عشان مسلمين الخمسة قبل نزيل في مصر في السعودية العربية ذاك اسمه الإيمان والآئبي دلالة سبحانه الكشي الجو هم ما يقول هذا نفس المسلمين شيء يقول هذا نفس المسلمين إذا انتم عليك سوراك تسلح حائلة من سياسية أصبت إذا ربنا يا جارة مسلمين idan masallaci ba kana na kafa ta biyu ko in karami ne ko ni karanta masallaci akwai hadi biya a kiriya albashi wannan bai na cikin darajar ta sallah jama'a kuma darajar ta sallah ba a cikin darajar ta kiriya ba haka ne ne الذين يمكنهم في الأرض عن الصلاة لدرجة أنا صلاتي أنا صلاتي جارة صلاتي يمكن تعشي هنا في أي سبب يجي ما يشتغل فعلوا مثلا كذا wannan aya kuma yana cikin ta cewa wanda ya sani ya yi arna hukuncin sada ma wanda wanda ya bai sani wannan da Allah ta ce ya da farka min amwalin nan da ke cikin wa an ta alam kai ka san barna ke kake ci kenan wanda aka bashi bashi ya yi rance ya ranta aka zo ni mai shi san bai an zaɓa ba abu takarda shi ya su tsayamanta a nan asali ba ya da lafiya wurin saboda shi bai san zalunci ne bai san kudin haram ne ba Allah zai sa ya tuna daga baya ba wajibi ne ya je mai kudin ko ya ba da hakuri idan ta kama sai da aka je wurin alƙali dole sai an sake komawa an yi sulhu domin ragin jinsa ma zuwa kotu ya wuce ka kai shi kotu ana shi da alkali ka mai da shi makareci bayan da ba kuka yi da ba ka ta wuce da ba kuka ba za ka dole ne ko sai ka yi gyara da abin Allah ya kalu na kanin sai يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من دونها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة الله يتمتع لسنة مريكا لبريدة من جرام al-hilal shine wata lokacin da yake bayyana sun larabawa komai nasu dan daki daki yadda hausar sakkwato take a hausar garuruwa haka larabci ke a tsakanin yaro sai ka yana da suna ana kiransa hamar kamar daga bakwai takwas abin da ya sama in ya kai tsakiya sadda hasken su fasosi sai kuma fadar Allah kallon al'amari lailatul badri ranakun zaman sa kadar shi ne daga sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata yana haske kadan ake kira ayyamu wa al-ayyam al-bayt fararen ranakun wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci masu iko su yi azumi yana cikin azumi mai falala shi ne azumin fararen ranakun Allah yake tsalu da adal Allah suna tambayar ta ya aka yi muka ga jinjirin wata yana tashi ya girma ya koma ya kare ya faɗi wani sabo ya fito kamar suna tambaya game da abin da ya shafi kimiyya kasar da ke zama kimiyya ilimi bincike abin da aka gano ko ƙurani bai so ya karantar da wannan sannan ku a wancan lokacin an faɗa muku ga yadda ba za ku gane amma ya Allah ta'ala ce wal qamar qaddarnahu manazil da kai ne wannan maganar ta manazil Alamai sun san shekaru a ruwa amma in ba sai shekaru 60 ko 40 da suka wuce ba yadda hakika ne a bai ba sani amma sai Allah ya faɗa shi a duk da yake manazil ba an san wuraren da ake yada zango a ce abinci a huta ba za ku je Lagos gina da jega ke fara ko daga nan sai ina kai su abubuwa daban-daban na rayuwar mutane sun dogara ga sanin yankan kwanakin wata haka Allah ya sanya shi ya fara karami ya kare karami ya sake haihuwarsa a tsakiyar ce kamar yadda ɗan adam a yi karami yana jinjiri ya zamo yaro ya zama matashi idan saurayi idan babba idan dattijo idan zama tsoho tukun ya lantsaye ya sake dawowa mai rauni kamar yadda ke, har ya mutu sai kuma ya haifi wani shi da haka sai Allah bai faɗa musu abin da suka tambaya ba sai faɗa musu abin da shi suke so su sani shi ne cewa amfanin wata wato a gano kwanaki الأمر هذا في عندنا هو الحج وقد حتى ذاك قال سيدنا في حج يقول كلهم أوعي غري أكاشبي جري رانا تفاحي لكن رانا تفاحي ليش قام يعيش حج أما إذا وقع ذاك قال رمضان يا تاري شوال يا يا تاري كذا آه، يا شجع يا تاري والحجة يا شجع يا تاري don haka da wannan za mu gane in na yi alƙawari da nan da wata uku zan yi haka kaza an san yaushe ne wata uku za mu je san waje ba ne ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها لكن البر من اتقى لأن إقامة ومن da kushe wata al'ada da suke yi wadda ba addini ba ce amma suka ke da addini idan suka je hajji mutanen madina in suka je hajji suka dawo wani mutum baya shiga gidansa kan kuma sai ya shiga ta baya ya fasa darni an gane ko ya buɗe darnin gidansa ya shiga wai ba a shiga ta koma kuma sun ɗauki wata ibada ce sai wani ya tafi hajji ya dawo shi kawai sai shiga gidansu da koma ya kai ta tsago miki ne wani ya dawo hajji amma kun san ne wannan ki kawai gidansu kai wannan ya ya tabka barna kana ki fitar ruwa ya sa walaysa albirru bi an ta'tul buyuta bi dhuhuriha a cikin kada a yake da kullu mai gidajen ku ta bayan su walakin albirra man ittaqa walakin albirra birru man ittaqa walakin albarra huwa man ittaqa da'a tana da tsoron Allah da ya gare Ta haka duk ibadar da Allah bai saka ba shi ne ka kuke gare ta shi ne ka wahala da ta ai aiki banza ina wannan aya kan ne akan dunya da ibada wanda ke kago ka su addini ko sai sun yi mafarki sun gani ko ai musu kashfi ko kuma sai sun gwada ta girba ya eh, ce wannan mun rabu, ai duk auliya sun san da wannan in dai sayyidul shi rasulullah saboda su bai san da shi ba ko abin ake Allah sallallahu alaihi ba ke kawo ibada fara guda ɗaya wanda sai da abubakar ya kawo ba kawo ibada fara guda wanda za a ce wannan ta umar haka duk sauran sa su ne ta كل ذلك يأبيش عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالزواجب كقويكم ومحدثات الأمور هذه سنة تقولك لي هل يكون عندنا شريعيون في شريعكم kulike su gangan da daga daga auren kuriya ka jefa idan ka ce ka danne وأن جاء إذا أجل القرى يتعمقوا حتى ما دفار أبو بكر نسوا النبي يقول في الصلاة تارجع هذا بسكع فيه أما باين سوء من ذاك صارت جديان لكن ما هو معلم كذا وقتل جاء ومن النبي أي خليفة النبي السني العربي الشيعي أمس هذا كان أرمي اليمين ومن تعرف موجود suna ɗai da umar ya yi usman ya yi aliyu ya yi mu'awiya ya yi jidu ya yi khalifofin musulunci suka ci gaba da yi ya ɗore har yau duniyar musulmi ko ina ana yi ba haɗa shi da wanda ƴan shi'a ne a ƙarfi da suka kago shi don son su, bayan saboda shekara ɗari hudu ana musulunci har su dai wannan bid'a da da tsaro suke yi sai Allah ya soke ta sai ce walakin al-qur'an bai ta wanda yayi abin da Allah ya ce shi ba haka in ka fi hajji ka dawo yi abin da ka saba ba wata doka ta Allah ta in ka zo ka shiga ta baya ina cikin bidiyoyin hajji wanda albani ya kawo cikin hajjatin da zai sallallahu alaihi wasallam hanyar yanzu dalilin shi ne fita harabi ta baya baya kuma abin da ya sa yanzu ya zarta cutar zuciyar biyu neman ya za ka yi madan da fuska ta fita amma lokacin da ba cunkoso kullum ke duk sallah sai ka ga wani ya yi tausala ce ta baya baya duk sallah ba wai wani da kai ga wasu ma wani ma mata da miji suka tafiya da baya da baya kuma su tuntuɓe sai eh, ba a ba a ba ka aba baya wani wasu ma wasu biya bayan ke ba a ba ka aba baya yanzu nan gashi baya na ta tafi <laughs> ba mu ta ba ba ta ba za ka yi suka gaba duk abin da ya ka gaba ɗazi a cikin sallah ta addu'o'i eh kan ka yana ta baya ba, yana ta kallon kaba yana yi yana waiwaye an daina wanda yanzu kun je maka ba za ku yi amma a da kawai zo sallah ko a za ka je ka za ka gama to inda shari'a ta zo shi sai mu yi babu zo wahala in Allah ya sa mu kawai ka tsago mu kanka wani abu da sunan wai mubalaga ga dini wannan shi mai yin fatan wasil ta min abwabiha zo mu gidaje ta kofofin Allah ta'ala anan sai amfani da gaban biyar irin wasil buyut min abwabiha zo mu gidaje ta kofofin nan an tabbatar da hukuncin wanda ya dawo aikin hajji ba bukatar da zagaya ta baya ba kuma an zo da wani wato wata hikimar magana wadda fa'in da ke tare da tana da yawa watun wutar din abuwa da kowane gida a rika zo masa ta farko idan kana neman kuɗi ina za ka je kasuwa ba ta da wani neman kuɗi ba in kana neman ilimi ina za ka je makaranta in kana neman lafiya ina za ka je in za ka yi fata wurin wa za ka je malamin addini kar ka je da facebook za ga wani Allah jama'a su taimake ni sai da hukunci kaza a facebook aure kake so ko ka ga wanda kake so to ka kare ta hanya ce ka ga iyaye suke ba da aure. haka dai, ko ba su kar a yi na farawun kasuwa ya jefa hannu a jiyo da ce da ce da ce da rike ita da bai hankali kan da rike ba ka yi magana ya masu kake ba sauri nike kaga in kana neman canji a jiyo mutu za ka gano wannan magana wasu ne wanda nuna bobe a babban magana kuma tana shiga cikin komai aikin gwamnati kake nema da yadda ake in kwangila za ka yi ta yadda ake ba da kwangila ya Allah ka cikin rubda ka samu cikin farko qatilu fi sabilillah qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la tahsabu innakum faqatluhum كذلك جزاء الكافرين فإن فإن الله غفور رحيم

shi yasa ba a yaki sai an sa yana toilet yana busa sigari an nusa kai da remote yana jujjuya jirgi mara matuƙi zai kashe bayan Allah ana man tsoraci ne in ka ji fatala da ta cikin alƙur'ani yana nufin jihadi na makani wanda ana yin safi sabilillah saboda karin addinin Allah كاري الباري هلا ما قلنا آية مرحلة كده بتحاكي المسيح الفجر هاي كفوا أيديكم أمم، أقيموا الصلاة كما عنده الصحابة هو الله يتكلم وأنا تحت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أنا ترى ليه من الذين يقاتلون بأنه ظلم وإن الله على نفسهم لقدير hanyar da wa'in da ake yaƙa su rama kaga marhala ta farko kan kurama sai ku yi da sallah ku yi ta addu'a marhala ta biyu wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatiluna ku yaƙi saboda Allah ga waɗanda ke yaƙar za ku in kawo su hali ku kurama kare amma marhala ta ƙarshe wa qatilu mushrikeena kafatan kama yuqatilukum kafatan sai a yaƙe su gaba ɗaya kamar da su ba suka taru gaba ɗaya suna za ka akwai marhalatul kaf akwai marhalatul tifa akwai marhalatul ujub akwai lokacin haƙuri a shiru akwai lokacin a kare kai akwai lokacin a kai hari wannan fata da yaƙi guda uku ba yaƙi na makami ba komai na rayuwa yana ci irin ma ku gali da ke na gaba da hudu na da yawa inda ka san su gali marasa aure ka ga maganar neman aure lokacin da ka fara haɗuwa da wanda zuciya ka fanga mata ai lafiyawa za ka fara yi ko ka fara nuna kai na kwarai ne dan ba ni yan kyauta eh kuma kai mai tsanta ne dan gaye na kashi gashin kai eh ana sanya turare wallahi yaro ne da kun je kai ba ku sani ba nan ta inda za su je ɗakin su sai ta raina a sami kamar ana su kasu kenan ko ba ka ba kuma ana ta biyu sai ita mara ana su ba lokacin da za ka fara zuwa wurin iyaye ka fara bincike dukkanin duk wata shiga dole ne ka wani amma lokacin da aka ke. biyar kuka fito yanzu za a kai da guda mutum bar halatta da buji kuka dawo sai ka kai hari kuma haka wani ma kila sai ya haɗa da tambe ko wanda ta nemi a wanda ya nemi aure yare ta ce ba ta so sai ta bincika wata ke so wani almajiri ne bawan Allah

shi ko zaune ke na harkar littafin nan za ka sai sai wannan da kare zai ce ni ya ji an cewa su ce to Allah ya kyauta amma ki ce yana da tabuwa ta ce a yamma ya ce wala ki je bayan kasa da asari wasu ba ka jaru ne ta aljanni kisa da haka ya gane shi ba. Kamar yana bar halittar hutu. abin da kafin ce ga rayuwa kun yana da kulan ba yaki kare ba Allah ya tsara mu da yaki da kuma ya hakuri na biyu mu kare da uku mu kai hari ko komai na rayuwa yana da marahil wanda ake so dora su aka kai duk wanda rayuwarsa ba ta da tsari da cewa ga abin da zai yi a'a ba za bai cimma ba ko duk wanda kaga ya cimma manya manyan manufofi a rayuwarsa na bude yana da tsarin da ya ɗan kasuwar da kaji ya kware ya kai wani lafi wani ran da aka yi hira da shi a gidan rediyo za ka ji ba har kawai ya kai ne yana da tsari yana da suna Allah ta'ala ya ce qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatiluna wa inna qiyatanku yaƙe su domin saboda Allah ne su yaƙe fi sabilillah saboda Allah ne za ku yaƙe ku kare haka na abin da ke kira tafiye taburarwa yankin nan tun saboda Allah da ne zai hankali Allah ce wala ta'tadu kar ku yi ta'addanci wannan shine abin da musulunci ban manta da shi da kamar tsarika musulunci bai yarda ko da a yaki a yi ta'addanci bai ne da ta'addanci sai ka samu ƙananan yaran su kashe su mata sun fito ɗiban ruwa mata sun zalle masu su da makami sun kashe ko duk yana zaune kofar gidan sau kila ma bara yake yi ka makami ka kashe yara su da yi. ka kai ka tunkari yan ko ka jarumawa gaba da gaba su buka ka buka ta tsawo ikci Ba haka musulunci ya hana a kashe yara da mata da tsofaffi da marasa lafiya wanda ke kwace da malamai masu ibada a cikin wurare ibada. Ma'ana dai, mun kafa ya dabu an nan da kwanta a yi na hannu. Duk wanda ya kada yin da yakin gwamna ya kasa. Shi sanar da ku yakin zamani yanzu na tsoro ne. Tashin fari har da ya dairin da ta kai Iran. A ranar fari sai da aka kashe mutum ɗari da talatin da wani abu a arziki. yakin zamani ke kar ka ce kuskure ne kawai kenan wanda ya fi rauni ba rai da mutu shi haka ba a cikin ne makaranta makaranta yan mata dari da talatin da su da kwanta haka don me za a je a kashe makaranta don me za a kashe yara don me za a kashe za a je babban masallaci a eh, asibiti kun daga fasikan dalajen su ba إسرائيل تهك أين خلصين هكا لكي هذه أثبت لجدوا أريد والأرض ثم وضع تجيب وأن بعض لنا يبتون تنسل ثلاثة لي إنه من السودان أبين بنتي كما فشل لاباري إلى شعب فلسطين هذا اللاباري هو أنكش ثوري أنكش مجيد أنكش كذا أي كذا ko saboda shekara saba'in abin da suke yi kenan a falastin ko makamin su shi ne amma da dutsen da an kasa da jayi sai su ce gira intibaba ko harbul hijab sai marahil ne tana da sunaye daban-daban to Allah ya hana ta'addanci ko da aure yayi ba wai dan adam adda rai mai daraja kaza wannan in za ka kashe ka don ka ci nama manzo Allah ce wa idza akaltum fa'tu al-qatla wal yuhdi ahadukum shaqata wal yurid dhabihata da dabbar da za ka yanka ka ci nama Allah ya halatta maka rayuwarka amma ya ce ka bi da hankali wajen kisa kai maka kisa kai maka kisa Zai sa ya hana amai da dabba da mu haram ɗaure dabba ka harbe ta tana ɗaure tana gudu kuma ta farauta ta harba tana gudu shi ne alƙasmu sabon da ya hana a bar dabba da yunwa har ta mutu da ya sanar da cewa wata kayan yi mamaki haka Allah ya gaba إن kuma ku kashe ni kanka da kodo ko dole ku ci kamarorin ku ke amfani da ita hakika Allah ba ya san masu ta'addanci sai ke wakil lohum ai suka fito ku kashe su duk inda kuka same su ga yanzu izini da umarni ana inda ba kashe su za ka bi kyanin ta kawai kyanin ta ba يعني كورني بحزني فيك يا أرشي قتلوهم عزة السبوع وكشي يسود إنه كرعي وأخرجوه من حيث أخرجوه إنه فقط في جودة وفي جودة إذا سنتي عن عزيزة مثلا بكة سكاية بخي آلي سوء داع يقول أم بعد داما عميلة مرة فتو أشكي من المرة الذي أجي في ناس هذه سنة لي أكيد أم فلنتي بحيث أن أدب da hatsari irin ana masa addini ana addini shi ne ta addini nukwawar ya tabbar na babba ita ce ta canza addini yanzu akwai maganar sannan isra'ila ga rayukan yan wani falastina ba ita kuma iran ne ne ɓandatta ba ta addinin mutane yanzu ka sun bayyana wannan gwamnati ta iran shekara talatin da bakwai arba'in shekara arba'in da bakwai kafin bayyanarsa akwai mai zafi na aisha a najeriya akwai mai yi mutunci kalifa kuma rubu karfa akwai mai yi ne masabban mazu Allah da su kansa albarka yau suna wuce da su wai mana wannan su adalci walfitin su a shaddu min al duk wanda Isra'ila ta kashe a Falastin insha Allah aljanna shi ko wanda iran ta san gurba ta masa addini ta sake masa imani ta mai kitabi ba shi ba aljanna zai kai ba an ka fi Don da an ka kai aka kita ko wanda aka canza ma ce ne da shi tamam su kuna karanta nasu ne ai wai yan gomu wanda aka ce wai ba ka ba ka da abu cikin ne ke shi rasu kan su yau wannan abubuwa suna da alaƙa da siyasar duniyar amma sun shiga cikin ba a kawa yana dole ne masu magana su magana ko dole na ina inda da in yi ba zai faɗi irin ta saba shayar dai irin ta saba yadda ga al'amari in ci duk abin da ya ka a kashe mutane in kun abin da ya damu na an kasa mutane a jini ya damu na wanda kila wani yau ba ma maki yawan mu aka kashe in kun bisa addini a kashe in kun mu aka kashe bisa addini ba bisa son rai ba wa waɗanda yaran su turu kuɗi aka fi da su kawai da bakakin kaya suka yi tafi a ranar da za aka kashe su babu da ne ka turu ke nufi wanda shi ma ta ganci mutumin da yana sallah a harbe shi. Kana mutum mutuwarsa saboda ne شيري بعد ذري شو من ذي من دولة التبصيري هذا الله في شيء هذا كشيء أنا أقول إنك كشيء أنا أقول إنك شيء أربعة يا كم خلاص في البخاري هزاريا يا سبوا أتحر ليش ولا بقيت في البخاري عشان بقى هو شيء بقول أبو بقى دين ولا لا سوى فتنة أشد من الخفي هنا نسيت تبع طيب كيف حصل عشان تقولي لك أبو سلمان شيء كذا غير مكان dole sai ya shiga an yake a an ce musulunci maka kuma yi an tabbatar da ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لكن كنت الأمم مثلا جميع الأمم ويعكس أساس حرف الإنسانية الإف أساس. إن قاتلوكم فقتلوا إن كنتم سكاكم لو كنتم ذلك جزاء الكافرين هكذا كما كنت فإن انتهوا إن سك دينا سك بري فإن الله غفور رحيم كلا ما غفر لي من ذلك قاتلوا تكسر حتى لا تكون فتنة عرف يا الله أتكلم هو ذلك الدين ويكون الدين لله الدين يقوم ولا أي شيء لا دين الله أو فقط إذا ثم هذا الدين ما يدم هذا رأيكم أشياء رأيكم ولا الدين ولا كبر لقد ما لم يحصل جيرا مقاسد الشريعة ستنفارة الدين كنا النفس كنا المال كنا العرض كنا الدين النفس المال العرض ونين نقرأ نجيع النفس أبو نفرد كون يوم وتبع كارم الدرسين عدينه kuma yanzu ya ga komai idan in sun kai lara suna da daɗi na biyu rayukan su sai rayuwar da kai na ka aka shi ka na kasa na uku abin da suka mallaka a kare musu abin su nasu wanda hudu ta tabbatar da an kare jinsi na haihuwa da kowa ya san ubansa ya san babansa ya san kalin babansa ya san danginsa ya san yan uwansa يسمى بس يتكون لنا يسمى حديثة تفوش الصروف هو يميرا الانتماء يعمل تكناية كناية كناية sannan mutunci kare kowa mutunci daman shi ɗan adam mukarram wala karkarram na bani adam daraja gare shi da alfarma a kare masa alfarman nan da daraja don haka ne shari'a ta shar'a Ku wata doka da ka sani kare muku addininku, ku kare muku rayukanku, ku kare muku dukiyoyin ku kare mutuncin ku da kare kuma tsawon. nasarar wa yakunu dinu lillah ban addini na Allah kawai in ta hau in suka daina za ku zuwa na ila alam zalimi babu zalunci sai aka sa zalumai ma'ana babu damar Allah ka iyaka ku je ku yaki wanda ka iyaka ku sun daina ku ku daina kuma na ana magana ne da bai da wasu kalmomi alfarma wanda ba ta ba aya ta gaba za ta doro a wannan haka Allah su gobe ta bukar bayani ina zan masu rayuwa Allah ce karatunmu, albarkaci karatun mu albarkaci aikin mu ya tafi ibadan mu ya rufe asirin mu ya yi arzikin mu يا إنك تستربوا إسلام جمع الدنيا الآتية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال إنك أنت التواب الرحيم وقال إنك أنت الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين